radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم sauraro barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na daren yau Litinin kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman kasu ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau muryoyi masu sauraro isoshin rayuwa dokokin zamantakewa da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau madala masu sauraron zu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 6 ga watan disamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da ɗaya ga watan jama'a ula na shekara ta 1443 hijira kamariya ba su ko kun san cewa shekaru 243 da suka gabata a ranar irin ta yau shida ga watan disamban shekara ta 1778 aka haifi fitaccen masani a bangaren binciken sanadarai joseph guy lusac a kasar faransa lusac ya gudanar da bincike a bangarori daban-daban a lokacin rayuwarsa babban aikin da ya yi wanda ba za ta umantawa da shi ba dai shine gano iskar gas mai guba ta cyanogen chloride wanda yake dauke da guba mai karfi wadda take halka dan adam da ma halittu masu rai da suka hada har da tsirrai wannan ya sanya shi tare da abokinsa jack shal suka himmatu matuka wajen samar da hanyoyi na musamman wajen yin amfani da iskar gas da kuma yadda za a tantance shi domin kaucewa jawo abin da zai halaka bil'adama hakanan kuma lusak ya rasu a shekara ta 1850 a kasar ta faransa masu saurari ko kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau wato shida watan disamban shekara ta 1992 mabiya addinin hindu a kasar india suka rusa masallacin babri wanda sultani muhammad babri ya gina a garin allahabad a shekara ta 1528 a shekarar ta 1855 wani baturen ingila ya rubuta a cikin wani littafinsa kan cewa an gina masallacin ne a kan wurin bautar mabiya addinin hindu wanda hakan shine musababin barkewar da gima tsakanin musulmi da kuma mabiya addinin hindu wanda kuma hakan ya kai ga rushe masallacin baki daya daga ƙarshen masu saurare kokon san cewa shekaru 104 da suka gabata a ranar irin ta yau wata shi daga watan samban shekara ta 1917 kasar finland ta samu 'yancin kanta daga mamin rasha kasar finland tana kwaftaka ne da rasha amma kasancewar rasha kasa mafi girma da karfi a yankin hakan ya sanya finland a cikin fargaba a kowane lokaci akan haka finland ta buƙaci sweden da ta taimaka mata akan barazanar da take fuskanta daga rasha maimakon haka sai sweden ta mamaye ta a cikin shekara ta 1721 rasha ta fara mamaye wasu yankuna na finland wanda hakan ya sa alatilas sweden ta ja da baya domin kuwa ba za ta iya yin fito na fito da ƙasar rasha ba a cikin shekara ta 1901 finland ta samu damar kafa majalisar dokokinta ta hanyar zaɓe amma bayan jun juhalin da ya faru a ƙasar rasha a cikin shekara ta 1917 sojan rasha sun fice daga finland ganin haka sai finland ta sanar da samun cikakken 'yancin kanta daga mamayar ƙasar rasha ƙasar finland dai tana arewacin nahiyar turai ne tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 338 sannan tana makwabtaka da kasashen rasha sweden da kuma norway jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala masu sauraron su kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Ga labaran duniya mai karanto a Muhammad Aminu farko muhimman kanin su. Iran ta ce da ci gaba da zaman sojojin kasashen waje a Siriya ba ta da amincewarta ba. Hana 'yan Afirka shiga Burtaniya nuna wariya ce da kuma rashin dabara. Jami'an tsaro a Turkiya sun daƙile yunkurin kashe shugaban ƙasar Tayyip Erdogan. Tawagar Iran ta lashe gasar wasan ɗaga nauyi na nakasassu ta duniya. yanzu kuma ga cikakkun labaran. Iran ta yitar da ci gaba zaman sojin kasashen waje a Siriya ba tare da amincewarta ba. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Amir Hussein Abdullahiyan shi ne bayyana hakan a lokacin taron manema labarai da ya gudanar tare da takwaransa na kasar Siriya Faisal Mikdad wanda ke ziyarar aiki a kasar Iran. Ya kara da cewa kasancewar sojin kasashen waje a Siriya ya kawo karshen zaman lafiya tsaro a yankin. A nasa bangaren Faisal Miqdad da yanzu haka ke ziyarar aiki a nan birnin Tehran ya yi da matakin da wasu ƙarshen larabawa da na turai suka ɗauka na buɗe ofishin jakadancin su a birnin damascus ya kara da cewa yanzu haka dai muna tattauna da ɓangarori daban-daban masu zaman kansu yadda za a yi aiki tare a ɓangaren fasaha da kimiyya a ƙasar har ila yau ya kara da cewa mun tattauna game da batun ƙasar afghanistan ko mun yi amanna cewa kafa gwamnatin haɗaka Shi ne babban abin da ya kamata gwamnatin ƙasar ta fama da hankali a kai shi ma ministan harkokin wajen ƙasar iran ya kara cewa duk da takunkumin da aka ba wa kasar iran amma ci gaba da aikiwa da kayayyakin tallafi na abinci da magunguna zuwa ƙasar afghanistan hana 'yan afirka shiga birtaniya nuna wariya ce da kuma rashin dabara shugaban bankin raya kasashen afirka a kunyumi a desina ya siffata matakin da wasu kasashen turai suka ɗauka na hana wasu 'yan kasashen afirka shiga kasashen su saboda ballar sabon nau'in cutar corona a matsayin wariya da ke barazana ga rayuwar ɗan adam a yau litinin ne matakin da birtaniya ta ce za ta ɗauka na haramta wa 'yan najeriya da wasu kasashen afirka goma shiga birtaniya ya fara aiki da abin da gwamnatin kasar ta ce tana yi na yaki da nau'in cutar corona omicron sabuwa ta bulla a wasu kasashen duniya da dama a bangare guda kuma gwamnatin najeriya ta yi kira ga birtaniya da su janye matakin hana 'yan najeriya shiga kasar ta so nau'in corona omicron misa labarai da al'adu lai muhammad shine ya kiran yayin wani taron manema labarai a abuja a yau litinin yana mai cewa babu hikima ko kaɗan a wannan matakin jami'an tsaro a turkiya sun daƙile yankurin kashe shugaban ƙasar tayyip rajab erdogan a wani rahoto da kafafen watsa labaran ƙasar turkiya suka watsa ya nuna cewa jami'an 'yan sanda sun gano wani abin fashewa a wurin da shugaban kasar ke jawabi a kudancin kasar ta turkiya sai tuni suka kwance shi tare da kawar da shi daga wajen tuni kwararru masu binciken kwakwaf suka duba na'urar fashewar da motar 'yan sanda don gano hotuna da yatsun hannu domin gano waɗanda ke da hannu wajen wannan yunkuri na kisan wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ke cikin matsanancin yanayi na tarbarewar tattalin arziki sakamakon faduwar darajar kuɗin ƙasar wato lira akan dalar amurka darajar takardar kuɗi ta lira ta faɗi da kashi 40 cikin 100 akan dalar amurka a bara wannan sa erdogan ya canza gwamnan bankin ƙasar har sau uku cikin shekaru biyu to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran ya kamata amurka ta daina zargin iran ta yi aiki da nauyin da ya rataya a kanta kawai a taron manema labarai da kin ma'aikatar harkokin wajen iran sa'id katib zade yake yi a duk mako a yau ya yi ishara game da kalaman da sakataren harkokin wajen amurka ya yi na cewa iran ba daga sake yi ba game da komawa ta nora biyanna ya ce abin da ya fi dacewa da amurka shine ta yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta maimakon zargi da rawar laifi kan iran da yake bayani game da kiran da firaministan isra'ila ya yi wa kashe masu karfi na duniya na su kara matsin lamba kan kasar iran ya ce babban abin ban haushi a nan shine yadda kalaman sun fito ne daga shugaban wata gwamnati ta shelanta mallakar makaman kare dangi kuma bata yadda wata hukuma ta gudanar da bincike a cibiyoyinta na nukiliya ba kuma magana ce kawai da ta ma'auni na hankali daga ƙarshe ya ce iran tana tattaunawa a biyan ne bisa daftarin kudin da ta miƙa wa ƙasashen turai na cire mata takunkumi da kuma yadda za a rage mata matsin lamba yadda ɗaya ɓangaren ba zai samu damar yin ƙorafi a kan ƙasar iran ba daga ƙarshe za ku cewa tawagar iran ta lashe gasar wasan ɗaga nauyi na nakasassu ta duniya rahotanni sun nuna cewa tawagar 'yan wasa na ƙasar iran da ke halartar gasar zakarun wasan ɗaga nauyi na nakasassu ta duniya ta lashe gasar in ta samu mambobin yabo na zinariya da kuma azurfa uku sai kuma tagulla guda ɗaya a ɓangaren maza. Gasar da ake gudanarwa a garin Tbilisi na ƙasar Georgia an fara shi ne a ranar 27 ga watan Nuwamba da ya gabata kuma aka kammala a ranar 5 ga watan Disamba da muke ciki. Kimanin 'yan wasa 138 ne daga ƙasashen duniya 69 suka halarci gasar. kuma tana daga cikin gasar da dole ne a halarta idan ana so a samu gurbi a gasar olympic ta lokacin hunturu ta nakasassu da za a yi a shekara ta 2024 a birnin paris na kasar faransa to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan suka zo muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran aminu ibrahim ke yake nan da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da a cikinsa muka saba bishiyar muku da wasu daga cikin ababen da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka to shirin na yau zai yada zango a jamhuriyar nijar inda a kwana a tashi kasar ta cika shekaru goma da fara fitar da man fetur ɗanta a jihar da magaran zandar da ke gabashin kasar. ta bangaren tattalin arziki eh, sai mu ce babban alheri ne a ƙasa fatan mu kawai kowa ya ga abin a ƙasa kuma kowa ya ci shi daidai gwargwado daga mu haɗiyan mu haɗiyan ɗiyan mu jikokin jikokin mu Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tumarila, tun a ranar 28 ga watan Nuwamban shekarar 2011 ne Nijar ta kaddamar da ayyukan haƙo man fetur ɗinta a yankin Agadem da ke gabashin ƙasar tare da kamfanin man fetur na ƙasar Sin CNPC da kafa matatar man fetur ta Soraz a jihar Zandar. bisa haɗin gwiwar hannun jarin ƙasar sin da nijar a kwana a tashi yanzu shekara goma ce da ƙasar ta shiga gungun ƙasashen da ke hako man fetur da fitar da shi a duniya a halin yanzu kamfanin soraz na samar da man fetur da dangoginsa irin su kalanzir da iskar gaz na girki kuma kamfanin sundef ne aka baiwa nauyin sayar da waɗannan kayayyaki a cikin gida da fitar da su zuwa ƙetare bayan ƙaddamar da matatar ta soraz an shirya za ta dinga bayar da ganga dubu ashirin na fetur a kowace rana ta Allah domin amfanar al'ummar ƙasar tare da sayar da shi ga wasu ƙasashe makwabta sai dai wannan batu na ci gaba da haifar da muhawara a tsakanin 'yan ƙasar dangane da tasirin da samun wannan arziki ya yi ga tattalin arzikin ƙasar da ma rayuwar al'ummarta ga dai ra'ayin wasu daga cikinsu daga jihar zandar sai mu ce ganin cika shekara goma da eh, kamfanin matatan man fetur yayi sai mu musu barka da cikon shekara goma a ƙasarmu saboda ganin cewa ta ɓangaren tattalin arziki eh, sai mu ce babban alheri ne a ƙasa lalle sun yi abubuwa na ci gaba cikin ƙasa abinda in ka ɗauka tallahi da suka kawo wurare daban abin da ya shahi kamar cikin komin in walalewa abin da ya shahi gidan kaso abin da ya shahi babban likita dutse lalle sun kawo gudunmuwarsu wurin Eh, ci gaban al'umma to kasan shi an ce dama akwai ci gaba kuma akwai wani bangare da ya kamata a ba da shawara a ce a gyara in ka ɗauki wurin kamar yadda al'umma suke koke-koke wurin farashin man fetur ya kamata a ce wannan kamfani tsakanin shi da magabatanmu su diba su gani eh, wannan farashi ya zo ma al'umma da rahusa sai kuma akwai wasu abubuwa da ya kamata a ce wannan kamfani ya eh, yi shi cikin jihar da magaram musamman in ka ɗauka abin da ya shafi eh, na more rayuwa al'umma wannan ya yi karamci akwai tallafi sosai da ya kamata a ce sun kawo cikin da magaram musamman mu matasa eh, ya kamata a ce mun gani a ƙasa tun da wannan kamfani yana nan musamman mu 'yan wasannin motsa jiki eh, wannan kamfani ya kamata a ce ya shigo wannan bangaren sosai ya tallafa a matsayin ɗan ƙasa ra'ayina da tsoron ko kuma in ce abin da na ga tsoron ta ne muhimmanci kawai ta ɗauki 'yan uwanmu da tsanninmu da abokan aiki a ofital akwai wani ɗaki da suka yi na aka ce don da tsoron wanda ake sa wani sauko ne ka ga nan ma dai alhamdulillah shi ma nan ta kawo ci gaba fi sabilillah ka ga yanzu mai a ce ana siya sha domin a ƙasar ku tsakani da Allah a ce ana siya shi ɗari da wani abu gashi in ka ɗauka Najeriya nan daga na ke zuwa kai mai bai wuce dala arba'in dala hamsin a nan an dan matse dan kasa ya kamata a ce wannan man dan kasa ma a hudu mushe shashi dala hamsin ko dala da abin da Allah ya baka a cikin kasa alheri ne da lokacin da aka fara da difan muke ji kadai ana ba da redevance petroleum yanzu sai gashi nan da shekara uku an fara zawa da magara me sai in ci har yanzu da saura su 'yan komin ko 'yan siyasa ko eh, lalidan religion ana iya taro a ƙara eh, neman goyon baya a ƙara neman taimako tunda komi shi sai kana magana kana yi a hankali cikin tsari cikin ladabi cikin doka in kana bi kowa sai a kara kuma sai mu gan shi a ƙasa gashi manna wannan shine gurin kowa gashi in ka bude ido a ce maka a wannan aida da kuɗin mai aka yi shi to da iko Allah na san da wani abin zai zo da gobe ka ba bude surar amma wani da bai kai bai ce da saka ka litir da sassa ka tsara a lokacin nan kai an yi Venezuela a soyo shi a kawo shi a kwatanu ya zo da kwatanu a kawo shi sitar sitar ta dauko shi ta kashi nan guda ta zuba shi bai wuce tamanin da wani abu abin da ake shi amma yanzu in ka je mutum kana sai lesan Sai kamar ɗari da za ta saba baka shi abin da muke bukata al'umma ta samu sauki cikin ta a lokacin nan ake gina ta fuskan shekara gwamnati da sai dai mu ce ma Allah subhanahu wataala mun gode ma Allah da yasa ɗan Niger duka sun ka gani da gaske da gaske akwai mai a Niger akwai abubuwa da yawa da babu tsora zanen mutane gaskiya suna jin daɗin abu tun yanzu ka ɗauki ma wajen haya a misali yanzu ka lura nan da magaram kudin haya ma da sarar ta zo sai karuwa da yi babu wani rage da yake nan rayuwa ta ƙara tsada ci gaba gaskiya alhamdulillah tunda yanzu yau ka hospital kana gani an yi batima na sauran ai shi ma ba a ci ci bayani ana shi ma ci gaba ne tunda al'umma tana amfani da shi muna iya cewa ci gaba ne fiye da yadda ake tsammani sai dai kuma kaɗan daga cikin mutanenmu sun so a ce tun da wuri ma an samu farashi mai rahusa a wajen sai da man wannan kuma a ce in san samu ne a ce subvention kenan mu ci dan kasan da ake huddawa kowace kwaminta cikin jihar da magaran ana samun shi akai akai sai bai kasance haka nan ba sai an kwashi yan shekaru tukun ake samun shi ko da yake yanzu dai bai wuce ba ko so ɗin ma ko so biyu ne aka samu shi ma yanzu talaka ba su gani ba ƙasa an samu recruitment ko mu ce an samu ɗaukan samari wanda ba su da aiki a hannunsu an sa su wannan aikin suna samun wani albashinsu don wata ya mutu shi ma iya daga cikin ci gaban jihar da magara muna da labarin a cikin kwamitin da abin ya hutu an samu an sayi ambulance kuma sun banda sayan ambulance ma suna kama wa lakwal nan wajen fannin ruwa ma an samu kaso an samu fannin likita daidai gwargwado an samu sai dai kuma abu na duniya kuma da nace ai mu gaugawa ce miki to mu ce mu ga abin kawai nan da na a ƙasa shi kuma abin sai a hankali ne fatan mu kawai kowa ya ga abin a ƙasa kuma kowa ya ci mu shi daidai gwargwado daga mu haɗiyan mu haɗiyan ɗiyan mu jikokin jikokin mu ƙungiyoyin farar hulare a ƙasar ta Nijar sun zuma da suke kira ga gwamnati da ta yi wa 'yan ƙasar bayani dalla-dalla kan irin amfanin da ake samu a cikin wannan arzikin Malam eh, Sadat Iliya ɗan Malam na ɗaya daga cikinsu ga kuma abin da yake cewa a hira da wakilinmu a birnin da magaram Musa Malam Sule. Lallai yau cikin ikon Allah ga mu shekara goma da aka fara tace mai a wannan matata ta mu ta jihar da magara matata ta Nijar wadda ake ce mata matatar da magaran matatar Zandar Soras kenan dai ka san shi kowa ya san irin arzikin da yake tattare da harakan mai musamman ma in aka ce an tace shi ya kai matsayin inda za a yi amfani da shi kenan kuma musamman ma a wannan matata ana tace mai eh, na isansi akwai mai na gazuwal kuma akwai gas ma kenan eh, dangance da irin wannan alheri bai wa a ce ba a ci gajiyar wani abu ba tunda ko ba komi wannan abubuwan da ake huddawa kowa san da su ake kuma da ake sai da su kuɗi ne ake samu kenan tabarkalla akwai arziki kuma arziki gwamnati ma ta samu arziki tunda gwamnati ta samu hanyoyi na samar da kudaden shiga masu yawa a cikin wannan harakan kenan lalle arziki an same shi sai dai yadda aka raba shi ma'ana yadda aka sa shi cikin bunƙasa ƙasa da bunƙasa rayuwar tattalin arzikin ƙasa da kyautata rayuwar talakawa a wannan fannin ne mu ce kash ba mu gaba wani abun a zo a gani tunda hanyoyin da duka doka ta ce a biyu saboda a ga yanda ya kamata a ganin ba a biyo ba ka ga yau shekara goma ana wannan aiki ba a bi bayani ba aka ce takameme ga abin da aka samu a cikin wannan haraka ba a taɓa bayin shi ba a Nijar bayan kuma kundin tsarin mulkin Nijar ya ce dole ne a rika irin wannan abin a rika wallafawa komi ya tafi faram-faram yanda za a san ne aka samu kuma a faɗi ni aka yi da shi ba a taɓa bayan. Ka nan ma kasawa ce kana akwai masu gonakai wanda aka ɗauki gonakan nasu musamman ma wanda bututun mai yabi wannan ha yanzu su ma suna cikin wanda ba a ba su ba kina na iya cewa wannan kamar kashi sha biyar cikin ɗari na da ya kamata a ba da inda ake mu ma'adani ana iya cewa har yanzu dai rijiya ta bada ne guga ya rike yau rijiya ta bada guga ya rike tunda eh, doka ta ce a bada kuma amma ba a badawa wanda aka bada ma ya so bi raka aka bada kenan na shekara biyu aka bada kuma ba tare da an san mai duka duka menene aka samu ba barantana a tabbatar da cewa hakkin ya huta daidai ko bai huta ba daidai kenan kaga akwai rina a cikin kaba akwai sauran aiki to masu ganin cewa kasar jamhuriyar Nijar tana tace man fetur nata na kanta kuma manta yana ya yi tsada a cikin ƙasa musamman wanda 'yan ƙasa za su amfana da shi na ganin cewa sun cimma gurinsu ko kuma sun more ma ransu dangance da wannan tace mai da ake a su wani kira gare ku ga gwamnati kiran da muke yi ga gwamnati shine guri wanda aka tace mai a Nijar shine na a sauƙaƙa eh, samun mai a cikin gida lallai wajen harkar gas akwai ɗan raguwa tunda kowa ya san da aka fara hudu wannan man shi ma muna ga isa ba kuma muna gani shi ma wata ranar lokaci zuwa lokaci gas cikin ma da an ce babu alhali ana tace shi fiye da adadin yadda ake bukata amma ba a same shi shi kuma mai aika gani mutane ba su mashan na cikin kasai saboda ya musu tsada yau sai ka gani an je an kawo mai daga waje mutane sun yi son na waje saboda na waje ya haiso musu da arha wani wanda ake kata ta hanyar fasa kubli ya zamanto galibi musamman a nan jihar da magaran masu amfani da man fetur har ma na barikin sun yi amfani da man da aka yi wasu kwabri da shi kenan saboda ya yi tsada kuma a diba a gani har aka ma tanja mamadu kudeta mai bai kai ba a nijar kuma a lokacin nan man nan daga waje ake kawo shi kenan irin hanyoyin da ake bi na a yi ne a rage yadda zai zo ma talaka da arha an ƙi kuma dukka wannan tsadar ta mai ma da ake yi ai mutane su diba akwai tsarin da ake yi na kawa kuɗin mai wanda ake ce masu structure de prix to wannan shi ne ya kamata a sake dibawa yanda za a rage wani abubuwa musamman ma wasu haraji da suke hayawa ya zamanto an zubda su yanda za a zubda kuɗin mai na cikin gida yanda talaka zai iya amfani da shi in ya so in an yi haka nan ni na tabbata ba sai mutane ba sun je sun yi na mai. To masu sauraron mu da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin wakilinmu a jihar Zandar Musa Malam Sule da ya taimaka da waɗannan hirarrakin. Ni Hassan barka da na jagoranci shirin ke cewa da ku. Bisalam a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin murya masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu VOH daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ne na Hassan Talba George Waterscom. Ina so ne amfani da wannan dama da kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari. A cike cikakken ɗin jami'ar APC ne. Shugaban Muhammadu Buhari kai wa Allah ka duba halin da talakawan ƙasar Najeriya suke ciki. Tsadar rayuwa, farayis na abinci, masarufi ya tashi kuma yau ana dab da shiga sabon shekara na 2022 sai muke jin wani labari na cewa za a kara farashin man fetur al'ummar kasa gaba ɗaya ba su goyi bayan wannan kuduri naka ba shugaban kasa muhammadu buhari me zai hana kai magana a dukkanin masu kujerun iko na kasan nan a rage musu albashi don a taimaki kasa kuma don a taimaki talaka sannan kuma muna kira zuwa gare ka kai kokari kai control price na kayan masarufi na kasan nan komai ya so ganin talaka ya samu sauƙin rayuwa daga mai sauraron kwasan talabijin fatiskun daga jihar yau Yoban Najeriya ku huta lafiya. Assalamu alaikum gidan radio BH Hausa ne magana ta siyo unguwa da magaran a jamhuriyar Nijar. Lallai muna godiya da dama da kuke bamu muke bayyana ra'ayin mu kan abubuwan da suke ci mana tuwa. to yau na shigo cikin shirin domin bayyana ra'ayina kamar haka dangance da gwamnatin ƙasar mu Nijar da hana 'yan ƙungiyoyin farar hula yin zanga-zanga to hakan dai kowa da ya san wannan an take hakkin ɗan adam saboda mai dokar ƙasa dai ta ba kowa damar ya yi jin zanga-zanga ta lumana ba tare da tashe-tashen hankali ba to amma za ka ga wajen kusan tsawon shekaru takwas a nan kasar Nijar idan yan kungiyoyin fararen hula sun nemi damar su yi zanga-zanga za ka ga gwamnati ta hana su hakan kuma wannan ya taka dokar ƙasa don dokar ƙasa ta ba kowa 'yancin ya zanga-zanga ta lumana Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran na Siraj Haruna wanda aka sani da Letoro a damagaram jamhuriyar Nijar dangance da ra'ayina na yau dangance da eh, allurar corona wanda aka ce za a ma ma'aikatan asibiti ko ce ma'aikatan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar to gaskiya in ce hakan yayi daidai ni da anawar ra'ayi dan saboda su dama ai su suka ce kuma da aka ba su aiki aka ce za su ma mutane kuma can baya sun ma mutane allurar corona su ma yanzu ta wayoyi kansu daman su ba su yi ba amma kuma sai su hudo wata shaidar takardar su ce sun yi kuma alhalin ba su yi ba to hakan ya yi daidai su ma a tilastar da musu su ma su yi wannan allura ta corona a ga takarda ta ta gaskiya a ce sun yi wannan allura tun saboda saboda su ke kama mutane suna tilastar da mutane sai an musu wannan allura corona kenan su ma ya kamata a ce su ma su yi wannan allurar corona ba su wannan gwamnati ta ta yi daidai dama haka ne ya kamata a ce gwamnati tuntuni ta ɗauka a ce ya kamata duk abin da ta hudu a ce ya kamata ya ma'aikata sun fara yin shi kamata da ma'aikatan gwamnati su ne ya kamata a ce sun fara yi sunana siraj haruna wanda aka san da zaitoro a damar jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryar musulunci ta haran sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama yi daukaci dangance da waga shigowar sanyi to kasan an ce lokacin abu a yi shi muna kira dai ga iyaye mata ko in ce mata yan zaman gida ya kamata tun yanzu lokacin sanyi ne sai a raka nesa da ashana ko ko a yara gindin murhu ko kuma a ɗauki garwashi a kai cikin ɗaki sakamakon jin dami to ana samun hatsarin gobara to shine muke kira jiya kullum da mu iyayen maza da mata to mu raka kawo kokarin mu na irin kaucewa hatsarin irin wani abubuwa yadda yake waruwa a lokacin abu kuma muna addu'a Allah shi kare Allah shi kiyaye Allah shi da mu sanyi lafiya ina muku fata alkhairi biyo da ko da duka jama'ar kiran wannan suna na shugaba ila mai Kanti da shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya muna tare kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar Nijar. gaskiya abin da ya faru tsakanin majalisar dokokin Nijar, da kuma bangaren gwamnati musamman ma ministan tsaro da ministan cikin gida da aka kira majalisa su yi su bayani kan abin da ya faru a tera wannan abin kumya ne kuma ita ma musamman ma majalisar dokokin ita ta ba mu kumya dan bayan ministocin wannan sun yi kiskirin an rasa menene abin yi kuma wata wata wata sanarwa ta hoto a shafin facebook na majalisa na cewa wai an samu kuskure ne wai ministoci ba lahiyansu ba ne a'a wannan yawo ne ake yi matalakawa da hankali wannan gaskiya kuma ya kamata bangarorin gwamnati sani yanzu ba lokacin jahiliya ba ne ba ake yi dan abu kaɗan dan abu kaɗan ko ka talakawa suna ganewa don dai ba su da ƙarfin iko ne kuma ya kamata majalisa ta bar wannan wasan kwaikwayon tana neman ta kare mambobin gwamnati wanda suka ki zauwa su gurfana a gaban ta su yi talakawa bayani ya kamata dai a gyara wannan tahiya tun kula ba ta yi nisa ba assalamu alaikum wa warahmatullahi ta tashin hausa na jamhuriyar musulunci ta hiran sunana muhammad nasiru a jamhuriyar niger a jihar agares na farko na tsokaci akan maganganu da shugaban ƙasa na nijar faɗi bazin muhammad akan rage aifuwa waɗanda maganganun nan sun kawo cece kuce a cikin ƙasa baki ɗaya kuma sun kawo kamar ɓacin rai na jama'a baki ɗaya shawarar da za ba shugaban ƙasa akan dukkan maganganun da za su kawo cece kuce ko za su kawo rabuwar kanuwa to wannan maganganu ya kamata a nisance su kuma a guje su kuma kar ya mance da irin salon aikin da ya faro da da shi tun farkon hawan shi da ragar mulki har zuwa yanzu da irin yaban da yake samu da irin jinjina da wadda yake samu ha zuwa wannan magana da yi wadda yake kusan a ce kamar ta rushe irin abubuwan da ya yi can baya a futa lafiya na kuma muhammad nasiru a jamhuriyar nijar a cikin jihar agaris salam Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na BOH da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government ta Najeriya. To ayo ina son ne ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke ciminto a kwarya. To hakikanin gaskiya maganar da kakakin shugaban Najeriya ya garba shehu wannan magana ce mara tushe mara mafari na cewa wai duk lokacin da ya ga shugaba Buhari sai ya zubar da hawaye na tunanin irin yadda talaka suke da cikin tsadar rayuwa da matsalolin tsaro wai irin fadi tashin da shugaba buhari kai na ganin tausan talaka to mu gaskiya ba mu gani a kasa ba shugaba buhari babu inda yake ganin tausan talaka idan muka yi la'akari da alkawalan da ya muna a lokacin yakin neman zaɓe na cewa sai ya mai da man fetur naira hamsin ya kasa ya mai sai kusan ɗari biyu da wani abu yanzu kuma a cewa yana tausayin talaka ba mu da tsaro ba mu da ruwan sha a ƙasar mu najeriya da fatan ku tashi lafiya suna na haɗa ne kwamfuta mai ma local government najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh biyu ci Hausa sunana Abdulaziz Brizi daga nan birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. To yau gaskiya ra'ayina shine akan taro wanda gaban ƙasar Nijar zai yi Muhammadu Bazum Allah Ubangiji ya sa wanga taro da za a yi ya kawo mana karshen wannan tashin hankali da ake yi a cikin ƙasar mu Nijar. Allah sa a tantauna tare da masu ruwa da tsaki a cikin harkar tsaro ya kamata a ce wannan tantauna da za a yi ta zama zamanto mana ta ƙarshe a cikin Nijar. Da koyaushe a ce an haɗa taro na shugabannin ƙasa da ƙasa amma duka abubuwan da ake yi har yanzu bai hana ba ake kawo wannan irin ta'addanci a cikin ƙasashenmu na Afirka. Sunana Abdulaziz Firezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar a tashi biyo biyar Hausa. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na isoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karɓar muku wani littafi mai suna ‘ya'yanmu amanarmu, mu wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To kamar yadda kuka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. bala'in ta iyakarta da mu kallo bata isa ta ce za ta faɗa mini magana mara daɗi ba bare kuma duka sauta ce ta fito tana faɗin mami ki dai na biya mima ban san me suka ta tsare mata ba duk ta bi ta sa musu ido baki sani ba zunubi kike ƙara ma kanki tunda kullum sai kin gulmar su ke da zaki bar gidan ma ina ruwanki da zaman su Yuma ta ce dama ai ke kullum goyon bayan su kike yi Maryam ta ce ya isa haka amshi ki siyo kuka da ta hamsin karɓar kuɗin ta yi ta fita a zaure ta ci karo da Nafisa kusan ture ta ta yi hakan yasa Nafisa ta ɓata hanya ta fice daidai ta sha kwanar layin su ta da mijin Nafisa. Murmushi ta yi ta ce, Me kake a nan? Ya ce, Ke nake jira. Matsawa ta kusa da shi ta ce, Ya aka yi kasan zan fito? Ya ce, Ina jin lokacin da mami ta ce, A kira ki siyo kuka ai. Ni ma bai niyyar fita ba, kawai ina na ganki ne, ya sa na fito. Matar ta ce, Mu je kada 'yan sa ido su gan mu. Kallon ta ya ce, Sai wani ƙara kyau kike yi fa. wallahi ina son mu samu lokaci mu ɗan keɓe amma babu dama Sauta ta ce gobe Mami za ta je ƙauyensu, Mima kuma na ji tana faɗin za ta je gidan ƙawarta kuma ta ce zan raka ta. Murmushi ya ce don Allah kada ki bi ta, ni ma zan san yanda zan yi na tura Nafisa wani wajen. Kin ga gobe sai mu sha firarmu. Saudat ta ce shi kenan ka tafi ba na son wasu su ganni tare da kai. Hannu ya sa aljihu ya ciro ɗari biyar ya bata, yana faɗin gashi ya sa kati. Saudat ta ce na gode. juyawa ya tafi ita kuma ta shiga gidan uku tana saka kanta murfin bokiti yayi mata sannu da zuwa saurin kaucewa ta yi har sai da ya same ta a kafa dan bata iske ana yi a gidan tsakanin Zara da Zainab saurin karasawa ta yi don akwai son jin gulma Dije da Mariya sai kokarin raba su ke yi da ƙyar suka raba su Zainab ta ce banza mai bin maza Zara ta ce ga kinan mai bin maza ko jiya sai da aka kama ki ke da wani a wani kango. Mariya ta ce dalla ki ma mutane shiru hakan nan. So kuke ku tara mana jama'a? Dije ta ce ai da gaskiyarta waye ce ta ji wajen maza. Mariya ta ce ai ba kan ta farau ba ita ma diyarki ai tana bin mazan. Zara ta ce kuma wallahi idan kika ƙara kula na sai na tona miki asiri. Zainab ta ce ki tona mana haushi ke ji Bashar bai yi maki anko ba shi yasa kike neman hanyar da zaki faɗa da ni. Ƙarya aka maki ba bin mazan gara ni ado ne kaɗai nake bi kuma saurayina ne aure za mu Sallaman Saudat ta ƙara yi ganin faɗan ba mai ƙarewa ba ne. Maya ta amsa. Ganin Saudat ya sa suka yi shiru sauda ta ce a bani kuka. Karɓar kuɗin ta yi ta shige ɗaki ta ɗauko mata. Fita sodar ta yi tana dariya. Tana zuwa gida ta faɗa Mami da Mima. Mima ta ce in dai gidan uku ne sun saba faɗa. Babu ranar da basa sa faɗa shi yasa ba na son zuwa gidan. san yaran gidan ba su da tarbiyya. Ban da neman kuɗi babu abin da suke sa a ransu. Wata rana sai sun kwaso ma iyayensu abin kunya saboda neman kuɗi. Ina ma amfanin haihuwa irin waɗannan yaran. Kana da 'ya'ya mata amma ka kasa tarbiyyantar da su. Tashi Saudat ta yi ta shirya ɗaki cin abin da mami take faɗa. Sai wajen ƙarfe shidda Umma da Laila suka je gidan su Mubina har ciki Hamza ya shiga da su. Umma ta ce mu je Laila. Hamza ya ce kawai Umma ki je ki fito. Laila ta ce Allah bana na son zuwa irin wannan gidan shi yasa ma ban taɓa biyo ki ba. Umma ta ce ai shikenan idan ta rako ni ta ganki za ki ji kunya. Hamza ya ce Umma irin matan masu kuɗin nan ba sa rakiya. Umma ta ce to ba zan bar ku ba gaba ɗayan ku ku fito mu shiga. Fitowa suka yi Laila sai tattara hijabin ta take yi don ba ta sa niƙab ɗin ba. Umma ta ce ta bar shi tunda a mota za su tafi. Hamza sai dariya yake musu yana faɗin wallahi kamar irin matan nan masu da'awa. Umma ta ce zan ci maka. Haka suka shiga gidan da sallama Amir da amir kawai suka sabu a falo suna kallo. Bayan sun zauna Umma ta ce ‘yan biyu kallo ake yi da ido suka biyu, su Hamza ya ce ina ma amfani a ce kamar waɗannan yaran ba su iya gaisuwa ba. Laila ta ce in dai gidan masu kuɗi ne za ka ga fiye da haka. Umma ta ce ina momin taku ba su kalle ta ba suka ci gaba da kallon su. Asabe ce ta fito daga kicin tana faɗin sannan ku da zuwa. Umma ta ce yawwa bayan sun gaisa Asabe ta ce bari a yi ma hajiyar magana. Amira je kira momi. Hayata ta yi ta ce ni kallo nake yin girgiza kai Asabe ta yi ta juya ta ce bari na yi mata magana. Tsaki Hamza ya ce shi yasa ba na son zuwa gidan 'yan gayu. Momi ce ta sako daga bene tana faɗin wai Hajiya ce nake gani yau a gidanmu? Murmushi Umma ta yi ta ce wallahi kuwa. Bayan sun gama gaisawa Momi ta ce Hajiya wannan katon hijabin fa? Umma ta ce me yayi? Dariya Momi ta yi ta ce ba komai ina Laila? Umma ta ce gata nan ita ce ko gaisa ai. Momi ta ce ikon Allah wallahi ban gane ta ba. Yanzu kuma ke ma Laila irin wannan shigar kika koma yi? Dukar da kai Laila ta yi ji take kamar ta yi kuka. Umma ta ce kayan biki na kawo maki. Momi ta ce ba dai Laila za a yi ma biki ba. Umma ta ce su ne Salim. Momi ta ce Allah sarki yaushe ne? Umma ta ce nan da sati biyu. Karɓar Laila ta yi tana fatan Allah ya sanya alkhairi a wani venue za ki Mother's Murmushi Umma ta yi ce walima kawai za a nan filin cikin gida. Ta baki Momi ta yi ce to fa walima to Allah ya nuna mana. Mubina ce ta fito da gudu daga ɗakin Jamil tana sanye da riga da wando, kanta babu ɗankwali ta bazo gashi. Su Amir da suke zaune su ma jin ƙarar motar Jamil ya sa suka tashi da gudu suka nufi waje. Umma ta ikon Allah ashe Mubina tana ciki, Umma ta tana ɗakin doctor tana kallo tun ɗazu take cin abinci wai shi take jira. Ai tsakanin Mubina da doctor akwai shakuwa in dai baya gida to bata da walwala. Umma ta ce ikon Allah da sallama suka shigo Mubina tana maƙale da hannun Jamil. Falo ya shigo ya zauna yana gaishe da Umma. Hannu ya mika ma Hamza suka gaisa Laila kuwa tun da ya shigo take kallon shi. Ta kasa gaishe shi ma. Gaishe da Umma Mubina ta yi tana faɗin yaya ka tashi mu je. Hannunta ya kama yana faɗin ina Mufida. Momi ta ce tana ɗaki ka san yau ƙarami baya gida ta ƙi kula kowa. So nake Alhaji ya dawo ya taya ni lallashinta. ga abincin ku can a kan tebur. Jamila ce bebi kin ci naki? Mom ta ce kai ma ka sani ai murmushi ya ce ɗauko mana ki kawo mana daki a can zamu ci. amin ya ce yaya mun gode. Kai shi ya shafa ya ce ku je ku sha kada ku ba ma musida. Jakar shi ya kuɗin, yana faɗin baby ɗauko mana abincin. Sakin baki Umma ta yi tana kallon ikon Allah kallon momi ta yi ta hajiya amma bai kamata a ki ringa barin Yana da Jamil suna zama cikin ɗaki ɗaya ba. To jama'a duka da nan muka zo ƙarshen shirin namu sai Allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon zai ta sa da rashin tashar talabijin ta TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Madala masu sauraron su kuma sai shirin na ƙarshe wato duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita akan su da kuma yin fashin baƙi da ma bayyana mahangar masana akan da suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. shirin namu yau da allah dai zai dubi ne akan makomar ziyarar da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya kawo yankin gabas ta tsakiya ne inda ya ziyarci wasu daga cikin kasashen yankin da suka hada da kasar haɗaɗɗe daular larabawa da kuma kasar saudiya tare da zantawa da shugabanni na waɗannan kasashe akan batutuwa daban-daban da suka shafi harkoki na siyasa ta yankin gabas ta tsakiya da kuma batutuwa da suka shafi alaƙa tsakanin ƙasashen biyu da kuma harkoki na cinikayya da kasuwanci a tsakaninsu da kuma batutuwa da suka shafi cinikin makamai to wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin. cikin wannan makon ne dai shugaban kasar faransa emmanuel macron ya kawo wata ziyara aiki a yankin gabas ta tsakiya inda ya ziyarci wasu daga cikin kasashen wannan yanki emmanuel macron dai ya fara ziyarar tasa ne a kasar haɗaɗɗe daular larabawa inda ya gana da manyan jami'ai na wannan kasa ya kuma gana da irima mai jiran gado na kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa muhammad bin zayed inda suka tattauna akan batutuwa daban-daban da suka shafi batun alaka tsakanin kasar faransa da kuma harkoki na kasuwanci baya ga haka kuma faransa da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun hannu hannu kan wani ciniki na sayan makamai wanda kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa za ta saya daga kasar ta faransa wanda sa kai kuɗi kimanin dala biliyan goma sha tara inda kasar faransa za ta miƙa wa haɗaɗɗiyar daular larabawa waɗannan makamai da suka haɗa da jirage da kuma wasu daga cikin makamai da jiragen suke amfani da su baya ga kuma faransa da haɗaɗɗe dolar larabawa sun tattauna akan batutuwa da suka shafi halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya da kuma da za su iya aiki tare na haɗin gwiwa wajen tunkarar lamura daban-daban da suke a matsayin barazana a yankin da kuma yadda za a shawo kansu bayan nan kuma haɗaɗɗe daular larabawa ta yaba da abin da ta kira rawar da faransa take takawa wajen ganin an samu fahimtar juna a tsakanin kasashen larabawa kasar faransa tana da kyakkyawar alaƙa musamman ta fuskacin kasuwanci da haɗaɗɗiyar daular larabawa bayan kammala ziyararsa a ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawan shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya kama hanya zuwa birnin jidda na ƙasar saudiya inda a can ya gana da irima mai jiran gado na ƙasar saudiya muhammad bin salman inda shi ma suka tattauna akan batutuwa daban-daban musamman ma waɗanda suke da alaƙa da yankin gabas ta tsakiya da kuma hulɗoɗi da suke tsakanin ƙasar ta saudiya da kuma ƙasar faransa wannan dai shine karan farko da wani shugaba na nahiyar turai yake ganawa da muhammad bin salman tun bayan kisan jamal kashogi a shekara ta 2018 wanda ake zargin muhammad bin salman ɗin yarima mai jiran gadon saudiya da hannu a cikin kisan da aka yi wa fitaccen ɗan jaridar na ƙasar saudiya wanda yake adawa da shi wanda kuma shugabannin ƙasashen turan sun ɗauki wannan matakin ne bisa da awar da suke yi na kare haƙƙin bil'adama da kuma zargin muhammad bin salman da yin kama karya a kan masu adawa da shi a ƙasar ta saudiya baya ga haka kuma sun tattauna batun halin da ake ciki a ƙasar labanan da emmanuel macron ya bayyana cewa ya tuntubi shugaban ƙasar laban michel aun dangane da halin da ake ciki a kan taɓarɓarewar alaƙa tsakanin labanan da kuma ƙasar saudiya tun bayan da saudiya ta sake dawo da batun furucin da ministan yaɗa labarai na ƙasar ta labanan ya yi george kardahi kafin ya zama minista inda yake cicakar ƙasar saudiya ɗin dangane da yakin da take kaddamarwa akan al'ummar ƙasar yaman wanda ya bayyana shi da cewa wauta ce kuma yana kira da a kawo ƙarshen wannan yaƙi saboda rashin dacewarsa wannan ya sanya kasar ta saudiya dai ta ɗauki matakin yanke alakar ta da kasar labanan da kuma tilasta wasu daga cikin kasashen larabawa da suke mata biyayya wajen yanke irin wannan alaka da kasar ta labanan musamman ma dai kasashe irin su bahrain da kuma kuwait da ita kanta haɗaɗɗiyar daular larabawan baya ga haka kuma macron ya yi amfani da wannan damar wajen ganin cewa ya umarci shugaban kasar labanan da kuma firaministan kasar wajen gamsar da george kardahi da yi murabis daga kan mukamin nasa kamar yadda kasar ta saudiya ta bukata domin ganin cewa an farfado da alaka tsakanin kasashen biyu wanda kuma george kardahi ya amince da shawarar ta emmanuel macron inda ya murabus daga kan mukamin nasa amma ba tare da ya canza ra'ayinsa ba baya ga hukuma muhammad bin salman da emmanuel macron su tattauna batutuwa da suke da alaka da yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai batun kasar iran da kuma karfin da take da shi a yankin gabas ta tsakiya wanda saudiyan take kallon hakan a matsayin babbar barazana a gare ta duk da irin tsauraran matakan da take dauka akan kasar ta labanan tsawon shekaru musamman ma tun bayan da ta tsare tsohon firaministan kasar ta labanan a shekara ta 2017 sa'ad al-hariri a lokacin da ya zarci kasar ta saudiya inda muhammad bin salmani ya tilasta shi ya yi kausasan maganganu a kan kungiyar hezbollah da kuma kasar iran sannan kuma ya tilasta sa'ad hariri ya yi murabus daga kan mukamin sa na firaminista duk da cewa dai sakamakon matsin lamba da gwamnatin saudiyan ta fuskanta daga amurka da kuma kasashen turai alatilas muhammad bin salman ya sake sa'ad hariri ya koma birnin beirut kuma daga lokacin dukkanin bangarorin siyasa kasar labanan suka yi watsi da tilas tashi da yin murabus da muhammad bin salman ya yi wanda daga lokacin kuma sa'ad hariri ya ci gaba da gudanar da ayyukan sa a matsayin firaministan kasar labanan har zuwa shekara ta da goma sha tara. to akwai dalilai da dama da masana suke ganin cewa sun taimaka matuƙa wajen sanya saudiya da sassauci daga irin tsauraran matakan da take ɗauka a kan ƙasar ta labanan da ma wasu batutuwa da suka shafi yankin daga cikin irin dallan da ake gani kuwa har da rashin samun nasara a yaƙe-yaƙen da ƙasar ta saudiya ta buɗe musamman a yaman da kuma siriya inda ƙasar siriya dai a halin yanzu za a iya cewa gwamnatin ƙasar ta samu nasara a kan dukkanin ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu da'awar jihadi waɗanda suke samun goyon baya daga ƙasar ta saudiya da kuma wasu daga cikin ƙasashen yankin ga hukuma a kasar yaman tsawon shekaru bakwai da kasar ta shafe tana kaddamar da hare-hare kan al'ummar kasar ya zuwa yanzu ta iya tabbatar da abin da take bukata ba in dawo da hambararren shugaban kasar hadi abduhu mansur wanda ya gudu zuwa birnin riyadh ga hukuma akwai batun karfin da 'yan adawa na kasar ta saudiya suke yi tun bayan kisan da aka yi wa jamal khashoggi da kuma suke samun goyon baya daga sauran kungiyoyi na kasa da ƙasa wanda ko shakka babu muhammad bin salman yana kalla hakan a matsayin wani babban hadari ga yunkurinsa na ɗarewa akan gadon sarautar ƙasar saudiya a nan gaba baya ga haka kuma batun shirin iran na makamashin nukiliya wanda ƙasar saudiya tare da isra'ila sun yi ta kai goro sun kai mari domin ganin cewa wannan shiri ya samu matsala musamman ma da yarjejeniyar da aka cimmawa a kansa inda suka iya gamsar da tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya fice daga cikin wannan yarjejeniya tare da ɗaukar matakai na rusa ta wanda kuma a halin yanzu gwamnatin amurka ƙarƙashin shugabancin biden tana ƙoƙarin ganin cewa ta koma a cikin wannan yarjejeniya duk da cewa saudiya da isra'ila sun yi ƙoƙarin gamsar da biden akan ƙauracewa wannan yarjejeniya amma da ga dukkan alamu haƙarsu ba su cimmarwa ba baya ga kuma wani abu wanda yake ɗagawa muhammad bin salman hankali shine irin yunkurowar da haɗaɗɗen daular larabawa take yi a yankin gabas ta tsakiya a halin yanzu wanda muhammad bin salman ke ganin cewa idan haɗaɗɗen daular larabawa ta ci gaba da samun karbuwa da kuma bunƙasa wanzuwarta a yankin gabas ta tsakiya to kuwa za ta iya mai gurbin ƙasar ta saudiya daga cikin irin abubuwan da ƙasar haɗaɗɗen larabawa take a halin yanzu shine haɗa ƙoƙarin daidaitawa tsakanin ƙasashen da ba ta ga maciji juna da su waɗanda suke da ƙarfi a yankin daga ciki kowa har da ƙasar turkiya bayan kuma ƙasar iran wanda a halin yanzu haɗaɗɗiyar dole larabawa tana ƙoƙarin ganin cewa ta sulhunta da su da kuma haɗa ƙarfi da ƙarfi tare da su wajen gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa yankin gabas ta tsakiya ba ga haka kuma amurka da sauran ƙasashen turai a halin yanzu suna ƙarfafa alaƙar su da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta fuskoki daban-daban baya ga batun kasuwanci har ma da ɓangare da suka shafi ayyuka na soji. wanda ko shakka babu hakan zai baiwa haɗaɗɗe daular larabawa karfin wanzuwa yankin gabas ta tsakiya wanda muhammad bin salman mai jiran gidan sarautar saudiya ke kallon hakan a matsayin barazana ga makomar yunkurin nasa a nasa bangaren shugaban kasar faransa emmanuel macron a yayin ziyarar tasa ya yi amfani da wannan damar ta fuskoki daban-daban da hakan ya hada da fuskar siyasa inda hakan zai ba shi karbuwa ta fuskacin zaɓe da ake shirin gudanarwa a kasar ta faransa tare da kuma tabbatar da samuwar kasar faransa a cikin dukkanin fagage na yankin gabas ta tsakiya baya ga hukuma emmanuel macron ya yi amfani da wannan damar wajen kara tabbatar da karfin fada na faransa akan kasar labanan inda yake kokarin daidaita alakar ta da kasashen larabawa baya ga kuma ya amfani da wannan damar wanda ake ganin cewa ita ce ma babbar manufar ziyarar tasa a yankin gabas ta tsakiya shine batu na tattalin arziki inda ya rattaba hannu a kan harkoki na kasuwanci da kuma cinikayya musamman mata fuskacin makamai da kasashen da ya ziyarta daga shi kuwa har da cinikin dala biliyan goma sha tara na makamai wanda faransa za ta sai wa haɗaɗɗiyar daular larabawa baya ga kuma masana suna ganin cewa faransa ta yi amfani da irin raunin da amurka take samu musamman matan bayan ficewar da kasar afghanistan wanda hakan ya sa sarakunan larabawa na yankin tekun fasha gwiwarsu ta fara sarewa dangane da alakar su da ke tsakaninsu da amurka inda faransa a halin yanzu take kokarin ganin cewa ta samu karbuwa a wajen kasashen larabawa ta yadda ita ma za ta iya samun amfani da kuma garabasa da amurka ta rika samu a kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya to jama'a masu rikicin da muke da shi ya riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina da na shirye shirin na gabatar ki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai dai tunda muna da sauran lokaci ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Iran ta yitar da ci mura zaman sojojin ƙasashen waje a Siriya ba tare da amincewarta ba. Ministan harkokin wajen kasar Iran Amir Hussein Abdullahiyan ne bayyana hakan. a rabin taron manema labarai da ya gudanar tare da takwaransa na kasar Siriya Faisal Mikdad wanda ke ziyarar aiki a kasar Iran. ya kara da cewa kasancewar sojin kasashen waje a siriya ya kawo ƙarshen zaman lafiya tsaro a yankin a nasa bangaren faisal mikdad da yanzu haka ke ziyarar aiki a nan birnin tehran ya yi marhaba da matakin da wasu kasashen larabawa da na turai suka ɗauka na buɗe ofishin jakadancin su a birnin damascus ya kara da cewa yanzu haka dai muna tattauna da bangarori daban-daban masu zaman kansu yadda za a yi aiki tare a bangaren fasaha da kimiyya a kasar har ila yau ya kara da cewa mun tattauna game da batun kasar afghanistan ko mun yi amanna cewa kafa gwamnatin haɗaka shi ne babban abin da ya kamata gwamnatin ƙasar ta fama da hankali a kai shi ma ministan harkokin wajen ƙasar iran ya ƙara cewa duk da takunkumin da aka ba wa ƙasar iran amma ci gaba da aikiwa da kayayyakin tallafi na abinci da magunguna zuwa ƙasar afghanistan hana 'yan afirka shiga birtaniya nuna wariya ce da kuma rashin dabara shugaban bankin raya ƙasashen afirka a kunyumi a desina ya siffata matakin da wasu kasashen turai suka ɗauka na hana wasu 'yan kasashen afirka shiga kasashen su saboda ɓallar sabon nau'in cutar corona a matsayin wariya da ke barazana ga rayuwar ɗan adam a yau litinin ne matakin da birtaniya ta ce za ta ɗauka na haramta wa 'yan najeriya da wasu kasashen afirka goma shiga birtaniya ya fara aiki da abin da gwamnatin kasar ta ce tana yi na yaki da nau'in cutar corona omicron sabuwa ta bulla a wasu kasashen duniya da dama masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh